Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna samarin shaho kashi na talatin da shida. Wanda marubuci marubuciya Surayya MS ta rubuta muke kama kushi a wannan channel namu na YouTube mai suna Real Abba Effects domin nishadinku. Ko kafin ta kai ɗakin ta zazzaɓi ne mai zafi ya rufe ta wanda yana ta bacci har washe ba Bata samu ta je aiki ba ma sai da umma ta shigo take faɗa mata shirin da iyayen Yazid ɗin suka gayyace su a can hall ɗin. Ta kuma mata bayani kamar yadda suka yi mata. So Yazid yana son aurensu ya zama na musamman har haka. Wannan wani irin engagement ne ta san yana so ya bayyana duniya ya mallake ta ne. Ta yi kwaɓa tare da ajiyar zuciya mai nauyi, cikin ranta ta ce, Ni wai wani irin abu ne wannan ina fama da rashin masoyi na na kai kaina ga wata kuma wani kuma yana can yana shirin sabuwar rayuwa. Allah da ya sa kan shi ne mafi alheri. Nan ɓangaren su Mahfud kuwa shi da ya zai suka riga sun kulle shirinsu Yazid ne ya goya masa baya da ya nuna mashi, yana so ya tafi gida abin shi ko zai mance da damuwar shi in ya so wata rana zai dawo musu shi ma Yazid din so yake mafo da ya tafi ko zai daina jin haushin ganinsa a cikin wannan hali gashi baya so ya yi duk wani plan ɗin shi da yake shiri gobe a gaban Mahfud dan ya san ba zai goya mishi baya ba. duk da dama ya san Mahmud bai san yarinyar ba, gashi dama Sumon ba su gaya mishi komai ba tukun. Sai ta ce kar a dami ɗanta da maganar banza sabida dama ita yanzu ba son auren da Sara take ba, sannan Yazid bai fito fili ya gaya musu komai da komai game da shirin goban ba. Su dai sun san za su haɗu da iyayen Sara. nan kuma da kyar suka karɓi uzurin komawar mafut ɗin Germany don sai da suka haɗa musu da ƙarya cewa zai dawo da wuri kafin suka saduda. Su washi gari da safe a awa hudu gaba ɗaya gem sura awa hudu gem ɗin da mafud ya shirya ya fara. Yazid ya ga food effort in ka gan su kyawawa kamar su suka kera kansu, cike da bawa juna ƙwarin gwiwa suke tarayyar kansu. Inda Yazid ke gabatar ma mafud cewa nan da sati biyu ma zai iya ganin shi, don yana sa ran zai so Paris ya yi engaging, a yi musu engage da safina budurwar shi. Sara idan da kin san shirin Shirin da yake muke da kuwa tuntuni kin kashe kanki. Bayan tafiyar mafod da awa uku, awa uku ya rage a fara fatin don haka ya shiga bin diddigin duba tarin mutanen da ya gayyata, kamar su SSA dan Juma da makarabansa, sai kuma waɗanda 'yan jarida ƙarfafa na duniya. Ya san gulma, 'yan jarida da son jin ƙwaƙwaf ɗinta ta yi yawa, shi sa ya gayyaci Amina da gani. Domin ya yi amfani da dama ne don labarin yaɗa duniya, ita kuwa tun da ta ji ya ce mata mutanen da bata taɓa zamani ba za su zo. ya sa ta jajirce son shiga hidima don ta ga suwaye. Wannan karan na daban ne sabida haka komai a tsare yake tafiya. Tsakaninsa da abokansa kuwa kowa ya hallara. Sun sha bakakin suwit a cikinsu shi ne kawai ya sa saɓanin haka. Yau ne Game of Love zai yi bustin. Kowa ya a zaƙe yake yana so ya san me zai ya shirya. Daga nan ɓangaren Sara kuwa zazzaɓin tun tafiyar Mahmud ba wai ya sake ta ba ne, amma ka take daurewa tana ba da kanta ƙarfin gwiwa. Bayan haka komai zai wuce, tun da yau da safen Yazid ya tabbatar mata da zai sa iyayensa su roƙi umma yau a hol ta ɗaura musu aure gobe. Tana zaune shiru tana shirin saka kayan da Yazid ɗin ya aiko mata da shi a kan ta sa. sam ta, ta kasa yin wani kwalliya sabida har yanzu ba a daidai take jin kanta ba nan sai ta sake dalin din nan ba katrin din yayi yi rinkin biyu ba ta daga ba yasa ta ji wani iri tana ajiye wayar sai ta ji an kwankwasa ƙofar ɗakin ta san dai umma ba ta haka sai ta miƙe tare da cewa shigo Hafsat ce ta turo ƙofar fuska bayan Boba Fallasa suka maida wa da juna murmushi Wani sanyi ta ji da ta ganta don san ba ta yi tsammanin za ta zo mata ba, anan suka gaisa take bayyana mata mamakin ganinta. Hafsi da take cewa ai dole na zo miki Sara. Domin zaki yi taka wani mataki na rayuwa na aure ai ba wasa ba ne, Mu kuma ba mu da zaɓi sai a ta Allah ya sa kan shi ya fi miki. sai ta yi murmushi da har za ta kawo ƙorafin cewa Katrin ta ki daga wayarta sai kuma ta gaya kiran Katrin ɗin ya biyo baya, amma kuma bidiyo call ne. Hafsi ta ce da namana ita dama ina son na ganta, da sauri ta danna tare da cewa ai har na yi fushi da kika ara ɗaga na. Murmushi Katrina ta yi ta ce a kan me don ba ma Ford za ki aura ba, sai ta shiro duka sai suka ɗanyi takaitaccen murmushi katrin ta ce ki sa hakan a ranki sara ni ban damu da shi ba yanzu da ke na damu so kina farin ciki yanzu za ki iya kira na anjima rayuwa kin san fa ba tsira ba ce shiru ta tana kallon yanayin su duka can sara ta ɗago ta ce eh, na sani kar ki damu komai zai wuce ai haka kowa yake ji idan aurensa ya gabatu. Hafsi ta ɗago kwaninta ta gyaɗa mata kai ta yi yaƙi. Oke Katrina ta faɗa a hankali ta juya ta ce ma Hafsi, please ki kula da ita. Ni ba zan samu damar zuwa ba, Hafsi ta tambaye ta. Murmushi ta daɗai ta ce na so na zo amma idan komai ya lafa zan zo. Ɗan hira kaɗan suka yi daga nan suka katse wayar. don kiran Yazid ya shigo kusan sau biyu. Duk sai ta ji ba ta jin daɗi saboda ta lura da ƙawayen nata su biyun, kamar ba kaskaso mata ba amma ba ta da wani zaɓi, dole su bi bayanta. Lokacin ƙarfe sha ɗaya da rabi ne na rana ya ce mata ta taho yanzu kowa ya hallara. Yana da da jaddada mata akan ta yi kyau sosai sabida gaba ɗaya wajen surukanta za ta zo haka suka ƙara shirin su a daddafe tare da umma wanda ta sa normal arabian gown bakakirin wanda babu ko kwalliya a jiki umma kyakkyawar mace ce sosai don haka fuskarta take haske idan ta yi kwalliya musamman idan ta tuno da rayuwarta a dacin in ta yi kwalliya a strip club za ta je haka kawai sai abin ya fice a ranta shi yasa ta ƙi yin kwalliya tare suka yi sahul ɗin su uku babban abin mamaki da suka tara shi ne 'yan jaridu gaba ɗaya su ne a wajen gashi sai wani binta ake yi ana ɗaukan hotunanta da na umma kamar wasu jaruman fim hankalinta duk bai jikinta sai duba-duba take gefe da hajiya bili da alhaji nafiu akwai sajiya asma da mrs Ruth da sauran official ɗin ma'aikatarsu ɗaya gefen kuma akwai 'yan jaridu industrialist da komai da kowa da kowa tim ne guda sai kuma tim ɗin ssa ɗan juma wanda tun shigowar umma ya sayi miƙe tsaye cikin mamaki ganin yadda ta dawo umma bata gan shi ba sabida ita ba wai hidimar ƙarya da kuɗi ya dame ta ba ne kanta ƙasa take tafiya tare da ‘yarta a gefe sai hafsi da ke biye da su ta ga suka isa wajen sajiya bili baki ɗayansu inda suka gaisa cike da girmamawa da juna don ko ba komai kwarjinin umma yana sa kowa ya daraja ta suna cikin haka shi ko sai dan juma cikin mamaki yake faɗa sauran abokansa su duba su gani da kyau wannan ai fatima ce kenan yazid ya san ta shi yasa ranar ya zo yana neman information a kanta ya kasa haƙuri shi da ɗaya abokinsa sai suka taso gabansu inda anan kuma alhaji na fiye ke ma'umma magana kowa ya sa hankalinsa yana jin su musamman sajiya asma da ba su gama ɗago abin da zai fara nan ɗin ba daidai isowarsu sai ga yazid ya shigo sai ya waske kamar bai san su SSA dan Juma ba suka gaisa da su Umma da Sara. Anan ita kuma Umma ta gansu sai kirjinta ya buga. Cikin mamaki amma ko kaɗan mata nuna ta gane sun ba. SSA dan Juma ya duba Alhaji fiye ya ce sa kamar na so na gane wannan matar fa ko ido na ne. Ya yi maganar yana nuna su. Ɗaya abokinsa sai ya iso kusa ya daɗa gane fuska nata sai ya ce, Wallahi kuwa Fatima ko baki ba ciyaciya bili ta yi murmushin mamakin jin haka tare da cewa eh ita ce. Sara kallon yadda Umma take sauke kai tana ɗan kautar da damuwa da murmushin da take yi. To a ina Umma ta san waɗannan mutane? Cikin irin mamaki ya juyo ya ce, Ke ce aka faɗi wai shin ko baki gane ni ba wani irin abin mamaki ne Umma sai ta ɗago da murmushin ƙarfin hali ta ce, Kai hakuri hankali na ne baya wajen. Kwana biyu fatan lafiya. Ya kwafa cikin wasa irin kalli, ban yi tsammanin zaki mance da ni ba, anan kuma sai bin su da ita ake. Yazid ne ya soma cewa excuse me dukansu ya wuce, ya je sabin ɗin jirgin a kan shi. Anan ma sai ga sauran mutane sun zo, su kan basu wani ɗago fuskar umma ba sosai. suka shiga gaisawa da Alhaji Nafi'u da sauran officials ɗin. Hakan ya ba da umma dama na jan jikinta gefe tare da su SSA. Gashi sai neman shige mata yake da wani irin mamaki yana gwada mata ya sha mamakin ganinta matuka. Ana cikin haka taro ya kusa farawa, amma hira da ɗauke-ɗauken bayanan 'yan jarida. 'Yar jarida Amina ya hana su samun sukuni. Daga duk inda ta ga an tsaya takan zo ta ci me ake cewa don ta yi tambayoyinta. Cike da nishadi take samun abin da take so sabida mutane ne wanda duniya da dama ta san su kuma ko ba yanzu ba sun zama kamar iyayen gidan masu mulki da kuɗin zamani. in Sam ba ba ta hankalinta gaba ɗaya ba ta ji daɗi a ranta ba don sabida da ba don Sara ba da tuni ta fice a wajen tintini. Don ya sai sai dan Juma sai tambaya ta yake abubuwan da ba ta son tuno su, jin su. Sai ya zamto in ban da in da in babu abin da take masa amsa masa da shi. Yazid na daga gefe yana lura da komai tare da abokansa ita kuma Sara da Afsi. suna tsaye dab amma ba su da nisa da inda su umma suka tsaya da SAC dan Juma. Har 'yar jaridan nan ta zo wajen sa Alhaji Nafi'u tana shige musu. Maryam Hajiya Asma ake ji don ita ma tana san harkar siyasa sosai. Intabiyu take mata don haka abin sai ya zama normal. Suna jin kansu manyan 'yan jarida, suna bin sa hakan yana daɗa daga musu siyasarsu. sai su ji kawunan su ya yi katoto kowa yana nuna shi wane ne ana dariya a nan kuma tambayar ssc dan juma ya dami umar sai ta juyo ta ce masa ita za ta wuce alamar za ta koma wani waje ta zauna ya gane ba ta son magana da shi ne shi kuma so yake ya san me take ciki a rayuwarta me yasa ta ɓace ba ta neme shi ba don haka tana juyawa ya saurin kamo hannunta tare da sakin wani irin dariya yana cewa ba wa Fatima ina kuma zaki je ai ba mu gama mabukanar ba ko cikin ɗan dagon murya umma ta bincike hannunta ta ce please ka daina ka daina sa hannunka a kaina ka bana su hakan ya sa kowa juyawa sosai sai aka mai da kallo kansu gaba ɗaya hankalinta ya ɗan tashi kanta ta sunkuyar da sauri za ta bar wajen sai yar jarida amina ta yi saurin tsare ta da tambayar ko lafiya anan sara ta taso ta ce mai yar jarida ta kyale umma babu komai ta kama hannunta suka bar wajen sai ji ta ssa dan juma ya rike hannunta karo na biyu ya ce umma wai me yasa kike yi kamar baki sani bane fatima sai ya kalli yar jarida ya ce to idan ita ba za ta amsa miki ba ni zan amsa lokacin hankalin kowa ya dawo kansu ya ce wannan da yake gani ma'aikaciya ta ce mun daɗe da sanin juna sai ya faɗi aƙalla tsawon lokacin da suke tare. ‘Yar jarida ta ce wow, ta kallo mata ce amma madam me yasa kika ɓoye sanin ku bayan an daɗe ba a haɗu ba. Tun kafin ta amsa ya yi ‘yar dariya ya ce, alama kunya take ji, don a da na san ta Don a da na san ba haka take ba ta sauya. Hankalin kowa ya daɗa dawowa wajen Sara kuma ta sha mamakin hakan. Tana so ta gane me ake nufi amma shirin umma ya sa ta zulumi. Har sauran abokansa da Sajiya Asma da Mrs. Ruth da sauransu suka ɗan matso kusa. Anan SSA ɗan Juma ke bayyana musu wace ce umma. Da lokacin da take rawa a kulob saboda kuɗi sai ya dawo da abin kamar wasa yana tambayar abokansa. ko ba ku gane ta ba. Da haka ake ta tuno maganganu a kan sana'ar da ummatai na rawar kan karfe a kulob, wanda ya sa ya bala'in birkita taron sai aka dawo kan kansu da gulma. Wasu cike da mamakin jin haka, yanzu Sara ta fahimci komai dama can, ba ta taɓa ganin SSA ɗan Juma a fuska ba, sai a labarin Antisaura. A koda Sara ta lura cin zarafin mahaifiyarta ake yi, a nan ɗin sai ta kama hannunta a fusace za su fice. Bai kama hannunta ba amma sai ya kamo Nasara ya ce, "O, oh, ke ce kika girma ka Saratu ko?" Na taya ki murna gaskiya na yi miki murna 'yar ki ta girma. Mrs. Root ta ce ai ta ce ma yanzu shugabar wannan organization ɗin. Suka yi dariya a tare, ana alhaji na fi ya dakatar da cewa ya dakatar da su da maganarsa ya isa ka. don ya lura da cin fuskar da ake yi cikin zamba sannan asirin umma da ya bayyana musu gaba ya sa su cikin wani irin yanayi sai ake mai da shi wasa shi ya ce kawai su yi abin da ya kawo su ba wannan interview din ba hajiya bilu kuwa tuni ta sama ta ce ba zai yi ba dama da guntun tunanin yadda ta ga sara ranar kwanci kan kirjin ɗanta take kwana ashe uwarta ma karuwa ce yar jarida da ssa dan juma kuwa sai hidimansu suke na zamba cikin aminci da rayuwar umma a nan yake gaya musu cikin nishaɗi ai abin da ya sa ya damu ya yi maganar da umma don sun rabu ba sallama ne ya ce tunda ya bar ta a nun ogansa bai sake jin ta ko ganin ta ba sai yau shi yasa ya sha mamaki umma ta riga ta shiga wani hali ita ma sara da ke rike da hannunta Suna shirin fita sai tangoye zai da kwalban giyar Hennessy yana zubawa suna sha da abokanan shi. Takaici da fushin abin da ya faru da su ya sa bata ko damu da hakan ba. Daga gefe ta ce ma umma tana zuwa sai ta wuce ta same shi. Tun tana isowa yake mai da mata murmushi mai cike da sarƙaƙiya. Tana isowa ta ce Zid za mu iya magana ya kalli abokansa irin su sa ido su sha kallo. sai ya miƙe ya ce, Me yasa why not? Cikin rashin jin daɗi ta ce, Ban ji daɗin yadda aka yi mahaifiyata ba, me yake jira da ba za su yi abin da ya kawo su ba, tana so ta bar wajen nan. Hankalinta a ɗan tashe ta faɗi maganar ran ta yi matuƙar ɓaci. Ko a jikinsa sai ma kallon hirar SSA ɗan Juma da 'yar jarida yake. da ya zage yana daɗa tona asirin umma gaba ɗaya ya zama abin tattaunawa sara ta ce magana fa nake yi maka ba tare da ya kalle ta ba ce a sara ki kwantar da hankalinki ya yi mata shuman murmushi ya ce muje nan ya kama wannanta da ƙarfi ya jawo ta tsakiya gaban kowa da kowa sai da kirjinta ya dukan tara-tara cikin mamaki ta dube shi Umma ce da Hafsi suka ƙaraso gaba ɗaya sai wajen ya ɗauki shiru aka tsaya kallon Yazid da ke da cewa kowa ya ba shi hankalinsa a nan za a yi maganar da ya kawo su. Lokaci guda Umma ta matso kusa da ‘yarta ta riƙe hannunta da aka bar su a nan tsakiya kowa yana kallon ikon Allah. Me Yazid yake shirin yi sai ya je gaban iyayensa ya dakata ya duba jiya Bill ya ce, Mom Dad, Da ni na ce zan auri wannan yarinya ko? Ya nuni da Sara. Amma za ku amince ni ɗan kwakwalli daya a duniya. Zai auro 'yar karuwa mara tarbiyya. Mai rawa a tsakiyar kulob. Wait ba ma haka ba. Gaba ɗaya ta zama makaryaciya. Na sani ni yaro ne har yanzu amma sai nake ganin family ɗina da organization ɗin nan ba za su rasa mutuncinsu idan hakan ya faru. Famili na ‘yan uwana da abokan arziki na kowa suna respectin ɗinmu, kowa ya san da haka ko, magulmatati ne duk suka gyaɗa kai ana bashi alamar E. Wani dumdum kirjin Sara ya buga kanta ya fara sarawa yana ciwo. Tana kallonsa cike da mamakin abin da ya faɗa yanzu. asali ta ce zid baka da hankali, ka san me kake cewa kuwa nan hawaye masu zafi suka sako mata ya juyo ya kalle ta ya ce faɗan gaskiya nake sara ban taɓa kawowa tarayya na da ke zai kawo rashin mutunci da ma famili na ba me yasa kika ɓoye mana asalinki me yasa baki gaya mana uwarki karuwa ce tana yin haka don samun kuɗi nan ta ɗauke shi da mari cikin ɓacin rai sai da kowa ya razana cikin ƙunar rai ta ce ya isa ka daina faɗa mahaifiyata haka ya yi murmushi ya ɗaga kafaɗinsa ss ssa alamar bai damu ba da wannan marin da ta mai wannan tsawon lokaci da kika ɗauka kina nuna mutane cewa ke kamammiya ce bayan haka ga nan ssa ɗan juma da ran shi shi da ya kwana da mam ɗin naki don ya ba da kuɗi a cire miki cikin shegen da kika yi. Na yi gaskiya Sara Bukar, ya dubi ya sai sai dan Juma da ke shiru, shi ma yana so ya gane asalin nufin Yazid. Wajen ya yanke tsit ana duban su, wani irin turirin kuka da tashin hankali ne ya bayyana a fuskar Sara. Tana so ta yi ihu amma ta kasa, wai shi me ke faruwa ne, mafarki ne ko gaskiya.